ana yin kabbarbari ne tun daga lokacin da gari ya waye ranar sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ka kara da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan babu laifi dangane da idi sallar idi raka'a biyu ce jama'a waɗannan raka'o'i biyu suna da kabbarbari guda bakwai wannan kuma kabbarbari guda biyar kabbara bakwai banda kabbara harama kabbara biyar banda kabbarar tasowa ana karanta fatiha da duk wata sura da ta sauƙaƙa sai da ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi sallama yakan karanta abubuwan da yakan karanta a sallar juma'a kama hal taka hadithul ghashiya da kuma ainihin sabbih isma rabbikal a'la ko suratu qaf <clears throat> ko makamantan haka a bayyane ake yin karatun sallar idi kabbar harama kadai ita ake wa hannu sauran kabbar bari guda bakwai ba a ɗaga musu hannu a kiyaye wannan haka sauran kabbar bari guda biyar waɗanda ake a raka'a ta biyu ba a ɗaga musu hannu wannan shine abin da ya tabbata don haka in kai allahu akbar ka ɗaga hannu to ba za ka sake ɗaga hannun ba har sai in ka zo za tafi kuma wurin ruku'u ko sujuda ko makamantan haka haka in ka taso dangane da abin da ya shafi mutumin da bai samu sallar bafa shi kuma ya zo a cikin shiryar magabata wato raka'o'i hudu zai yi madadin waccan da ta kubuce mishi haka wannan fatawa ta zo daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi yadda kamar yadda al abubakar ibnu abi shayba ya fitar da ita da isnadi sahihi dangane da kwanakin kabbarbari to ba kamar yadda malamanmu na fiqhu Allah ya gafarta musu suka yi kaidi cewa ana son kabbarbari a bayan salloli guda biyar kabbarbarin kuma su zama kafa uku uku wannan kaidin shi kanshi kuskure ne ba shi da asali kabbarbarin ana yin su ne a cikin waɗannan kwanaki gaba ɗaya tun daga ku kiyaye ranar sallah bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu har zuwa bayan sallah da kwana uku ba wai in an idar da sallah a zahar da la'asar ba kaɗai. a'a in an idar da sallah a zahar da la'asar din za a yi sannan za ka iya kana cikin motarka kana shagonka kana ainihin kona kana duk wani wuri wanda ba an hana zikiri ba kamar ban ɗaki ko kuma wani wuri mara dacewa za ka ci gaba da waɗannan kabbarbari sannan babu ƙaidi dangane da kabbarbarin cewa guda uku ko guda goma sha biyar za ka yi ta yi ne kawai